barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin tambaya da amsa sabo ful na wannan makon daga sashen hausa na radio faransa international shirin wadda ke zuwa muku duk mako na amsa tambayoyi da wasu daga cikin masu sauraro suka aiko ne kuma naku michael kudisin ke gabatarwa. daga cikin tambayoyin da za mu amsa a wannan mako hadda wadda ke neman sani ko najeriya na da masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci kamar yadda ake samu a kotunan amurka da birtaniya ai sauraro lafiya ba tare da wani tsaiko ba za mu fara ne da tambayar da ta shafi lafiyar mata wacce bilkisu muddasir muhammad ta faɓalewa ta aiko mana ta ce me ke kawo zuban jini ne ga mace a farkon shigan ciki kuma wai da gaske ne macen da ta samu zuban jini kwanakin ciki za su kara gaba to shakur minki bilki wakilin mu na maiduguri a jihar bannan najeriya bilyamin yusuf ya gana da likita dr ahmad yarma adamu babban jami'in kiwon lafiya a asibitin yarma memorial hospital da ke maiduguri najeriya gazantawarsu ta abubuwa da yawa na farko akwai cuta na biyu zai zama na mai yiwuwa cikin nan ya fara girma a cikin abin da ake kira tube wato inda, inda kwai yake tafowa su haɗu kwan mace da na miji suna haɗuwa ne a cikin wani shantu to idan ya zama na ya makale a jikin shantu ya fara girma ba gurin da ya kamata ba zai iya ya fashe wanda ake cewa uh, ruptured ectopic gestation wannan yakan faru cikin farkon watanni biyu zuwa uku zai iya zamana ko lokacin saduwa ta samu ciwo a bakin mahaifanta zai iya nan ma ga jini to kuma akwai bayan uh, wata uku din nan akwai lokacin inda ake cewa placenta wato mabiya to ita idan ya zamana ta fito a bakin mahaifa to akwai matsari don ko aihuwa ma in yaron ya girma ma in ya zo shi akan mata sukan rasa jini da yawa balle yawancinsu wannan din akan samu ya rabu da jikin ita mahaifa wanda ake cewa placenta uh, separation tsakanin sai jini ya biyo to duk waɗannan su suke kawo uh, jini a farkon uh, mace ɗaukan cikinta na cikin watanni uku na farkon nan akwai wasu mata da yawancinsu zaka ga idan ciki ya shiga daidai lokacin da ya kamata su ga al'ada sai su ga jini daga nan kuma ba za su sace gani ba eh, akwai matan da ake samun su suna da juna kuma suna yin al'ada yadda Allah ya yi mu ɗan adam tara ne bai kai goma ba shi ya barwa kansa wannan sanin cewa wa'yansu matan ga cikin kuma za ka samu suna al'ada kuma cikin yana tafiya daidai so ba wani abu ba ne za ka samu cikin a ce mata ya dubu ɗari a samu ɗaya take da shi a basu da yawa wanda suke samun wannan kamar ka ce akwai cuta a ciki kamar wani irin cututtuka ne suke haifar da zuban jinin to cututtuka na farko wanda muke cewa stds wato sexually transmitted disease cututtukan da ake na jima'i na farko shine ciwon sanyi da tinjere su ne wanda suka fi sau da yawa ita mace za ta zama na ta kamu da ciwon sanyi ba ta sani ba so ciwon sanyinta ana amfani da mijin da suka sadu shine madubinta don saboda shi tsanani sun sadu bayan kwana awa 24 zai zama na ya fara ganin diba ko zafi a kan azakarinsa ko kuma kaikai to wa'annan zai fara tunanin ciwon tana da ciwon sanyi yanzu wani shawara za ka bai wa mata masu ciki idan wannan jini ya zo musu eto eh kaga na farko idan jini ya zo babbansa illa ne in ma aka yi sa'a cikin zai zauna don abin da muke kiransa shine threatening abortion ah, zai iya tarasa cikin nan to akwai abubuwan da ake a kwantar da mata a gida a hana ta wasu ayyuka in zai yiwu a gida amma in ba zai yiwu ba asibiti ya kamata ta kwanta na ɗan lokaci har ya zama na ba a ga wannan ba to idan ya zama na wannan ah, ectopic gestation ne a cikin wannan shantun ne ya faru shi fa sai an yi aiki saboda zai fasa a wannan shantun ne tunda ba gurinsa ba ne in kuma ya shiga cikin ciki jini ne zai ta taruwa ba tare da an sani ba kaga wannan sai an bude an rufe inda ya fashe nan a yi mata kuma cire jinin da yake ciki to menene gaskiya cewa idan wanda ta ga jini a farkon shigan ciki yana nuna cewa kwanakin cikin ko kuma watannin cikin zai karu ba wani abu hakan nan shi <clears throat> juna ba haka yake ba lokacin da mace ta yanke ganin al'adanta daga nan ake irgensa shine ake kira gestation week eh, satuttuka ake bi da akan bada bayan sati biyu ko sati hudu ka dawo yanzu an bar shi akan a kowane lokaci idan akwai wasu abubuwa mace ta zo ta asibiti ba tare da sai an ba ta lokuta ba to maganan cewa don jini ya zo haihuwanta zai ja ba ba inda muka ga wannan kan. ya zama na eh, ita din ta iya ta kama ba idan ka samu mace da take ciki na farko eh, ina ma ta san cikin so saboda haka tana cikin yarinta eh, sannan ba ta ma san cewa ta ɗau cikin ba to kaga abubuwan da za a yi mata fada ta bari eh, ba ta san su ba sai an saka ta kan hanya kamar yadda zuwan al'adanta ba ta san ci ba sai duk irin wayannan wadda take ta saba aihuwa wasu sukan baka kwanakin in aka yi ilge za a zo a samu yaushe ne ake cewa expected date of delivery edd to zai iya dama in an ce wata tara ne da sati biyu zai iya zama na wata tara da sati biyu ko wata tara ko kuma wata tara da ba sati biyu so ba a cikin aikin asibiti ba inda aka yi cewa nan iyakansa a'a daga nan ne zuwa nan so duk wanda aka same shi ya hau ko ya zo da wuri ko ya tsaya tsakiya duk ana ɗaukansu daidai ne ka duniya da na lura babu kamar ku uwa uba haka ne yasa neman ku yin sadabar ku raba yanzu ni waka nake yi wasu sujji su faɗi tayi a faɗin mausa, kama da wada ba ta zama wada ba ɗinkin hannu idan ka bani ba zan iya yin shi ba a cikin waka ta mata ba sarki ya ja da ranki akwai kallo gaba Wata ramba, wata ramba, laifuka na na yi tuba ita ka sai ta tilas a kyale wa ta yi akwatin ku ba jini na can akwata limfawa sai wuta tunani na daban da naku idan na yi nazari hanyar jirgi daban da mota fannin sufuri tun da ba da yana to a gaishe ka nura m inuwa da wannan waka ta mata ai dama dole a gode wa mata da duk wanda ya tsinci kansa a duniya su ne sila sai tambaya da ta fito daga mahmud salihu kaura na moda daga jihar zamfara a tarayyar najeriya yana so a tambaya mai masana shari'a ko shin me yasa kotunan najeriya ba su da masu taimakawa alƙali yanke hukunci kamar yadda ake da su a kotunan amurka da birtaniya kuma mu ma mun mika ta ga wakilin mu na jihar Bauchi a tarayyar Najeriya Ibrahim Malam Goji wanda shi ma ya tuntubi barista Muhammad Mahmud Bedoki masani kan harkokin shari'a kuma shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Bauchi ga yadda hirarsu ta kaya su waɗannan mutane da ana samu kamar masu ilimi ne a harkar shari'a kuma akwai wasu ƙasashe suna amfani da su Ah, kamar ingila da wasu kasashe makamantanta wadda mu a nan najeriya ba mu amfani da wannan su sukan zauna a kotu kuma kusan ma da a ce su sukan bi bahasin shari'a din da su gudanar da dukkanin bincike a kan shari'a din amma ba su da hurumin yin hukunci a shari'a din alkali shi zai yanke hukunci din wadda yana zaune su juri din su za su rinka wasu tambayoyi da bincike bincike a kan abin da ya shafi shari'a din amma ba su da hurumi na yanke hukunci a kan duk batutuwan da suka bincika su kamar mashawarta ne kawai wadda mu a ƙasan nan ba mu amfani da wannan amma abin da zai baka sha'awa shine a kotunan mu ƙanana akwai wani abu da ake amfani da shi wadda yake kama da juri shine code members Ah, kaman eh, area code tsarin area code ana samun waɗannan da ake kiransu code members a tsohuwar jihar arewa sannan jihohin da suke amfani da area code har yanzu sun san irin waɗannan code members ɗin wanda aikinsu yana kama da wanda su juri suke a kasashen ingila da wasu kasashe makamantanta amma mu a manyan kotunan mu ba amfani da eh, juri system eh, to kamar yadda kace babu wannan tsari na su masu tallafawa alkali a nan najeriya me yasa ake da bambanci a tsarin aiki na shari'a tsakanin ƙasa da ƙasa to kasan tsarin shari'a da duka gani yana bai rasa nasaba da ah, al'ada da addini da yanayin zamantakewa wadda yawancin waɗannan suna tasiri a yanayin yadda ake gudanar da shari'a ɗin don haka mu a tsarinmu a nan ba mu da wannan tarihi ɗin na amfani da irin waɗannan juri kamar yadda ake amfani da su a wasu ƙasashe sannan kuma mu a fahimtar mu duk abin da waɗannan juri ɗin za su iya yi alƙali zai iya yi kuma kamar yadda ka sani a wannan ƙasa mu gara ma a ce alƙalin ya yi amfani da binciken da ya na kashin kansa ba tare da mashawarci ba don a najeriya aka ce alkali yana da wani mashawarci na musamman shi ne zai ba shi shawarin cewa kaza ne da kaza da sauransu in ba sa aka yi ba zai zamantu zai rinka mai da hannun agogo baya kamar a kasashen da ake da wannan tsari na juri na masu tallafawa alkali shin sukan sa baki ne a shari'a lokacin da alkali yake zaman kotu ko kuma dai a rubuce ne suke ba da shawarar tasu sukan sa baki domin sukan ba da eh, cewa hasken cewa kaza da kaza da kaza a cikin shari'a din sannan kuma har sukan yi tambayoyi don wasu abubuwa su fito fili amma dai ba sa da hurumin da za su ce su a matsayinsu na juri sun yanke hukuncin kaza da kaza da kaza ba aikinsu ba ne kuma shi alkali yana da dama ya bijirewa duk wata shawara da suka bayar da ba lalle ne alkali ya bi shawarin da juri din ma'ana waɗannan mashawarta nasa suka bayar ba tunda shi a fahimtar dokan shi alkalin ya fi juri din ba alkali yana sama da juri ba wai juri din yake sama da alkali ba don haka idan ya bashi zai ya nazarta ya ga cewa shawarwarin da ya bayar din nan ya dace ko bai dace ba za mu iya cewa akwai bambanci kenan a tsarin shari'a da yadda ake yanke hukunce-hukunce a najeriya da kasashen da suke da wannan tsari na juri wato bambancin kawai shine yanayin yadda ake bin bahasin shari'a din ne amma ba wai a hukunce hukuncen ba yadda za a yi hukunci a can haka za a yi hukunci a nan kawai bambancin wannan alkali yana da a hukumance mai bashi shawari wannan kuma yana da cikakken walwala na shi kaɗansa sakamakon rashin wannan tsari na su masu tallafawa alkali a nan najeriya shin za mu iya cewa akwai wani gibi kenan a tsarin zaman kotuna a najeriya da shi alkali bai da mai tallafa masa <laughs> ba za mu ce akwai gibi ba ai kamar ma yadda na gaya ma a baya ni a fahimta na haka din ya mafi bisa la'akari da al'adarmu da yanayinmu amma kamar waɗancan ƙasashe din su ya yi daidai da al'adansu amma mu a nan najeriya a fahimta ta gara a yi shari'a ba juri da a ce za a yi shari'a da juri ma'ana mai ba da shawari wa alkali. mai tafiya kira ka ta zana ba sakonni sabon yawa sai ke kaiwa zuwa ta ne da ke babu rabuwa. har dai zan yi sallama tun da zuciya ta saka na jatinga kalmatar so za na bayyana miki na kiniye tsaro da kinganga ido yana yin zuban ruwa sannadin shi na faɗin shi dan birga kula da diki mina an ba biki to zan iya mutuwa zanzan zambawa ne ga halayya zane ne shi kuma so rayuwa ne mai ladabi hankali ne. To madalla Hamisu Breka jinjina a gare ka to wannan waka ta kamai taken mai tafiya. Muna fatan an gamsu da amsar tambaya Shirin tambaya da amsa ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Ga kuma tambayar da zamu karkare da ita. Ta fito ne daga Musin Sani Tsafi daga jihar Zamfara a tarihin Najeriya sai Idris M Idris da Maturu da ya hayya mai gyaran firij unguwar Rimi Bus Kaduna a tarihin Najeriya suka ce kamar yadda ake da jinsi na mace da namiji a mutane da dabbobi. akwai irin wannan tsari na halitta a bishiyoyi wakilin Manakanan daban najeriya abubakar abdulkadir dan gambo ya tattauna da dr mustapha zakariya karkarna na jami'ar bayero da ke kano ga hirarsu eh gaskiya ba haka abin yake kai tsaye ba abin da ke faruwa shine akwai iri fulawa din da waɗannan suke ma'ana tsoro din kenan wanda ke da ke samun abin da ake ci misali a ce fruit kenan ko wato fure kenan fure yawa jikin fure din to anan ake samun mace ko namiji wani furen yakan zo ga da macen da namiji a guri ɗaya ke a nan gurin sai a an macen ta shiga cikin namijin yake kira macen sai ga sun kankashe kuma an samu abin da ya kira iri ko wani kuma za ka ga cewa a'a irin macen daban yake akan wata bishiyar daban ha kuma irin daban akan wata bishiyar daban da aka ana buƙatar wata hanyar da za ta iya hada su to hanyoyin hada sun ko ta iska ko ta tsire-tsire misali kama a ce ma zuwa su sha irin kamar wadda ake zuma kamar zuma tana zagayawa tana hawa kan furen wannan ta wato sai ga ya ta ɗauko kwan a jike jikinta kwan halittar sai su sakawa wannan matar sai ga wannan kuma ya kinkashe ya zama kwai ya zama iri na ma'ana abin da iya zama na bishiyar to lokacin kuma abin da ke sa wasu kan ga cewa kamar akan ga wata bishiya ba ta yaya a ɗauka mace ce ko kuma kwata-kwata ta ji wata yaya ba yin yaya ga akwai bishiyar da ta shekaru da yawa sukan iya hana mutum yaya kamar yadda ka sani wato shekaru ya ja kenan ta kan iya daina yaya ta kan daina yaya kamar yadda dan adam da yake in ya tsufa zai iya dainawa haka ita ma bishiya take akwai kuma yarinta idan karama ce shekarun haihuwa ba ta yi fara ba ta haihuwa to bayan nan akwai ada abubuwa da suke iya hasadawa a haka a cin gargajiya a gabatan yaya ko dai daɗi nan yi mata yawa sai ga ta yi fure mai yawa ta yi fure mai yawa ta ganye mai yawa amma kuma ta kasa yin saka ɗan ko kuma wani lokacin zafi da iska da guguwa irin ta zamani wanda ko lokaci lokaci kan so wata shekara ga mangwaro ne ko wani ta yi aya diya wata shekara wata shekara kuma ta ƙin yayan ma sai a dauka ce a wannan ta wani ba ya lura ba dan ba shekara biyu ko ta yaya ba sai kaddara wannan ba ta yaya da aka mace shi namiji ne eh, namiji ne wancan kuma yana ga ta yaya kamar yadda ya sani dai a irin kamar dabino yana na san yana da labarin da biyu na ake yin sa a ɗauko wancan furen a zuwa kaɗawa ana kalili ya kice ko a ɗauko daga cikin wancan a zuwa kaɗa wannan to wannan shine abin da pollination kenan ɗauko aka yi kwan na na halitta na namiji aka zo aka yafawa kwan halitta wannan macen amma wannan bai mai da waccan wancan bishiyar ta zama mace mata haihuwa kwarkwata ba wannan shine tunani na wato dai akan sami bishiyar da take da fure na iya mace da kuma bishiyar da take da iya fure namiji wasu kuma akan samu haɗi a ce da macen da namiji duka furen akan bishiya ɗaya ana iya samun haka misali an ka dabino kamar irin su fiya kamar irin su ta wannan apple akwai irin wannan matsala garo da su yawanci masu noman su sukan nemi irin wannan suka su tare idan lokaci ya yi ka an kaɗa wannan ya taɓa wannan sai a samu abin da ake so wannan shine irin fitar da muna godiya kwarai da gaske dakta mustapha zakari to a gaishe kaɗan gambo da dakta da wannan namijin kokari duka duka nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa sai kuma mako mai zuwa da yardar sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka za mu sake jibantar lamarin juna a madadin wakilanmu na kano bauchi da maiduguri a najeriya da kuma injiniya mustapha a dbc da kuma daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio faransa international michael kudisin ke cewa bi salama